بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي ashirin da ɗaya ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan august 1997 ashekul muhaddisul allama abu abdurrahman muhammad nasir din albani hafizahullah ya ce alkhamisu hadisi na biyar daga cikin hadisan da ke tabbatar da bayani akan al'amuran da ba su halatta a yi a makabarta da kabari ba, ƙala mu'awiyatu radiyallahu anhu, mu'awiya Allah ya ƙara mishi yarda ya ce, Inna taswiyatal quburi minas sunna, haƙiƙa daidaita kaburka na daga cikin sunna, abin da yake nufi da daidaita kaburbuka shine a rufe kabari da gwargwadon ƙasar da aka fito daga cikin shi, ma'ana ka a ƙara don haka tudun shi bai wuce ɗani ɗaya haka zuwa ɗani ɗaya da rabi to shine daidaita kabari ba wai a shafe shi ya bi ƙasa ba to wannan na daga cikin sunna yana cikin ilimi na musalal hadis duk sa'an da sahabi ya ce kaza sunna ne matukar wannan magana ta tabbata sahabin ya faɗi to yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qad rafa'at al-yahud wan nasara Muawiya ya ce haƙiƙa Yahudawa da Kiristoci sun ɗaga kaburbukansu sun wuce ka'idar shari'a fala tushabbihu bihi ma kar koyi da kiristoci kar koyi da yahudawa wannan hadisi dama mun karanta shi mun yi sharhi akan shi mun yi bayani musamman akan wanda ya ruwaito shi shine muawiya Allah ya kara mishi yarda musamman sannan kuma muka yi bayanai dalla dalla game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama رواه الطبراني في المعجم الكبير الإمام الطبراني يروي تونا أتكل تافنش المعجم الكبير أتكل جزء نقوم شاترا شافي نتلي أكد همسن دبيو لمبا حديث نتلي تقوز دا أشرين دا أكو وإسناده صحيح الشيخ المحدث الألباني يتي إسناد وانا حديثي إن قنتتيني قال في المجمع الحافظ الحيثم يا فتي أتكم مجمع الزوائد ومنبأ الفوائد يتي ورجاله رجال الصحيح mutanen da suka ruwaito wannan hadisi mutanen da suke ruwaito hadisan da ke cikin bukhari ne as-sadisu hadisi na shida daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa bai halatta a yi wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta ainihin haramta wa kabari ba an abi hurairata daga abu huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala abu huraira yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la'an ya jilisa ahadukum ala jamratin ɗaya daga cikinku ya zauna akan garwashin wuta fatuhrika siyabahu wannan garwashin wuta ya ƙona tufafin shi fatakhlusa ila jildihi har ya kutsa ya kai jikin fatar shi khairul lahu min an yajlisa wa fi riwaya an yata ala qabri ya fi mishi alheri da ya zauna akan kabari ko kuma ya taka wani kabari ma'ana da ka zauna a kan kabari gwan maka je ka samu garwashin wuta ka zaunar da duwawunka har ya huda rigar ka ya kai ga jikinka ya fiye maka alheri da ka zauna kan kabari ya fiye maka alheri fiye da ka taka kabari duk waɗannan nasoshi idan jama'a sun fahimce su da kyau ashe waccan fatawa da muka gada iyaye da kakanni ta cewa in makabarta ta kai shekara talatin da biyar ko talatin da takwas ya halatta a rugurguje ta ai gidaje ko ai garuruwa ita kanta wannan fatawar bid'a ce ba ma aiki da ita ba tukuna domin mujarrad taka kabari kadai kaji bala'in da ke tare da shi haka zama ka tashi to ina kuma a ce a karta kaburbukan ma a yi gidaje a kai shi yasa makabarta in dai ta musulmi ce to har abadan abidi na za a batta sai dai Allah ya tashi kiyama shi da ita wannan shine musulunci duk abin da ya saba wannan to ban kaura ne amma makabarta ta kafirai wannan shari'ar musulunci ta ba da izinin inda bukata a kece ta don ba su da wasu alfarma waɗannan kafiran kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo zai masallacin shi da gidan shi makabartar kafirai ce aka fashe ta aka yi gidan annabi da kuma kabarbukan shi aka je aka watsar da ita can gefe guda amma makabartar musulmi haramun ne cikakken haramun ba makaruhi ba tantagaryar haramun ba a taba makabartar musulmi shi yasa wasu bala'o'in suke afkawa mutane zai yiwu makabartar musulmi din nan a ce babu wani bawan Allah da Allah yake kishin shi ba zai yiwu ba to in aka zunguro wannan makabarta sai fushin Allah ya sauka sai ku ga bala'i na ta sauka shi yasa duk yadda gwamnati take son za ta raba flotai za a samu kuɗi za a shiga za a fita wallahi dole ne in aka zo kan makabarta a ƙetare ta ai kuna ganin makabartar baki a ta madina har yanzu ba tana nan ba annabi sallallahu alaihi wasallama yanka ta san da ya da madina aka fara binne sahabin shi usman ibn maz'un yau shekara 1400 da wani abu amma har yanzu ba a rushe ta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu akhrajahu muslim al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku littafin shi shafi na 62 wa abu dauda da al-imamu abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 71 wa nasa'i da al-imamu nasa'i a cikin mujalladi na 1 shafi na 287 wa ibn maja da ibn maja a cikin mujalladi na 1 shafi na 444 wal baihaqi da al-imama 484 wal baihaqi da al-imamu al-baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na saba'in da tara wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da sha ɗaya da shafi na ɗari uku da tamanin da tara da shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu wa riwayatul ukhra ihda riwayatihi ɗaya riwayan nan da aka ce wa fi riwayatin ya ta'a to wannan riwaya ɗaya daga cikin riwayoyin al'imamu Ahmad ne ya yota a cikin mujalladi na biyu shafi na 528 ma'ana imamu Ahmad dukkan riwayoyin biyu ya ruwaito da cewa an ya tsa'a da takawar da kuma an ya jilisa ya zauna duk imamu Ahmad yayo to ɗaya daga cikin riwayoyin ita ce wannan ta farko ita ce aka faɗi lambobin ta biyun kuma ita ce an ya tsa'a ɗin ita ce aka faɗi wannan lambar daga ƙarshe السابع الشيخ الألباني يتي حديثي نبقي عن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقى أقبة بن عامر الله يقارى مش يردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله ياتي لأن أمشي على جمرة أو سيف in yi tafiya akan garwashi ko in yi tafiya akan kaifin takobi au akhsifa na alayya birjilayya ko kuma in ɗinke takalma na da ainihin wato kafafuna ma'ana birijili takalminka a ce ya tsinke sai a ce ka sa kafarka ka sa zare da allura ka dinke zaka iya kun fahimci wato yana son ya nuna maka da ya taka kabari to gwamma a tilasta mishi a ce ya tafiya akan garwashi ko a kwantar da kaifin takobi a ce ya taka kaifin nan kaga duk zai yanyanke kafa can kuma zai kwakkole ko kuma a ce takalmi da ya tsinke ya sa kafa shi ya ɗinke takalmin waɗannan abubuwa duk ba masu wahala ba ne masu wahala ne shine ya ce au akhsifa na ali birijili ko kuma in gyara takalmi na da kafata a habbu ilayya min an amshiya ala kabri musulmi na fi son in yi haka ya fi min sauƙi fiye da in yi tafiya ainihin wato akan kabarin musulmi wa ma ubali a wasatal quburi qadaitu hajati aw wasatas suq annabi ya ce ban damu ba tsakiyar kasuwa na je na tsuguna ne kashi ko kuwa tsakiyar makabarta na je na tsuguna ne kashi ko kuwa tsakiyar kasuwa yanzu waye zai iya tsayawa tsakiyar kasuwa ya yi kashi in dai mai mutunci ne ba zai yi ba ko to shine ya ce da in yi kashi a tsakiyar makabarta da in yi kashi a tsakiyar kasuwa duk ɗaya ne kowa san ka je tsakiyar kasuwa ka buɗe wandonka ka tsuguna kai kashi haramun ne to haka makabarta ba wai sai a kan kabarin ba ma a a tsakiyar makabarta tsakanin kabari zuwa kabari ka je ka tsuguna kai kashi haramun ne jama'a muna fahimtar nasoshin nan da kyau waɗannan nasoshi na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan zamunna ne muka fara jin su da can ba a gaya mutane su na'am haka na'am kamar wajen wucewa aka bari yawa na'am wajen wucewa aka bari kan shafi aka saka da kuskure ne kuma to wannan da kuskure ne ba komai zai zo ya magana akan shi ga kabarin da kake harin ka je ka wuce ko za ku je rufe mamaci can sai zama duk ga kaburbuka nan sun shafe an rasa yadda za a yi sai aka taka ba komai zai tattauna mana wannan Allah ya shiryar da mu akhrajahu ibn abi shayba al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 4 shafi na 133 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na 1 shafi na 474 bi isnadin sahihin kama qala al-busiri da ingantaccen isnadi kamar yadda busiri ya faɗi busiri malamin hadisi ba busiri mai alburda ba wani busiri ne daban fi zawaid a cikin littafin shi zawaid na ibn majah qaf sai kaga albani ya sa qaf abin da yake nufi da qaf waraka takarda ta 98 fuska ta daya na taɓa muku bayani akan wannan a lokacin da ya kafa hujja da wannan littafin ba a buga shi bane bugun inji to a ka'ida ba zai ce shafi ba sai kirga takarda ta ɗaya ta biyu ta uku to har ya kai takarda ta casa'in da takwas to kowace takarda tana da fuska ɗaya biyu haka an yi rubutu nan an yi nan to in ka tashi sai ka ce takarda ta kaza fuska in ta ɗaya ce sai ka sa ɗaya in ta biyu ce sai ka sa to wanda ya gane abin da kake nufi yanzu nan ya- ba zai tafi kasuwa neman wannan littafin ba dan ya san babu shi a kasuwa tunda ba a buga ba to amma wannan magana da albani yake yau shekara wajen 42 kenan don haka yanzu an buga wannan littafin kuma alhamdulillahi ah, bugun wannan littafin ma a wani a hannun wani malami ya tabbata a garin nan malamin taka kuma sai baban su saifullahi kun san yayi hijira ya tashi ya koma kasar Saudi Arabia ya zauna a Jidda to zaman shi a Jidda yana nan ana bubbugawa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ana samun malamai da suke mishi adalci in aka ji ya ce kaza ba a tsaya raddi ba ko an tsaya raddi ba zai daina abin da yake ba don ya san yana akan hujja ne don haka mun taka kuma sai kowa san dan dariƙa ne a nan Zaria yake kowa sani ga gidan shi nan ka je wuce kusa da Sulman Zaria ko to eh, kowa san dan dariƙa ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani ahlus sunna ne as-salafi salafiya sun fi kowa kyamar dariƙa saboda haka sai ya je ya ce da ya ji irin wannan da'awa da albani yake sai ya tafi can dimashku sham lokacin albani yana can sai ya je sai ya mukabalance shi suka zauna suka tattauna sai ya fahimci inda aka sa gaba ya ce shi ma ya shiga cikin tafiya to shine yace yana fatan ma a bashi wani littafi da zai ta hakiki shine yace albani ya dauko zawaid na ibnu majah yace gashi ya ta hakikin shi shine yayi wannan ta hakiki aka buga a cikin juz'i hudu mun fahimci wannan to ko da yake zaka samu akwai dan abubuwa wanda yake dole ana buƙatar manyan malaman hadisi su sake koma su ta hakikin littafin amma yayi iya nashi kokarin kuma abin da muke fatan malamai su rinka kenan in ka ji wani malami ya faɗi magana ba kamata ya ka tsaya kuna cece ku ce da jahilai ba ko kana tara su kana lacca a'a sai ka je ka same shi mai yiwa shi ke kan gaskiya kai ke kan ba gaskiya ba gashi da mun taƙa kuma sai je sa Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya fahimce shi mun fahimci wannan da kyau ko shin abin bai zama mishi alheri ba ya zama mishi alheri to amma dan ka tsaya gefe guda irin waɗannan malamai sun riga sun yi karatu tun duniya na kwance sun mallaki littattafai baka da yadda zaka taka musu birki kullun sai dai gaban ka ya rinka faduwa to ina mafita ka je ka fahimce su in akan shirya ne suke sai ka bi in ba akan shirya bane ka yi nasiha ko ba haka ba to abin da ya kamata kenan gashi mun taka kuma sai dan dariƙa ne to balle kai dan izala mu dan izala ko kuwa ba 'yar gida kenan ba tuwo na mai nan wa qala al-munziri al-hafiz al-munziri ya faɗi fi targhib a cikin at-targhib wa at-tarhib yace innahu jayyidun wannan ainihin wato hadisi mai nagarta ne hadisi ne mai kyau as-saminu hadisi na takwas an abi marsad al-ghanawi daga abi marsad al-ghanawi al-ghanawi ba al-ghanawi ba ba dan gana ba dan ana karatu wani ya ce a ashe a cikin sahabbai har da dan gana aka ce a a al-ghanawi أبي مرصد الغنوي قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزان الله يناتي ولا تصلوا إلى القبور كوكو تسا قبر بكا أقبكو يسلى دسو تكونغا كما يد النبي صلى الله عليه وسلم يحنى أتسا قبري أقبا أي سلى فا وهذا النبي إشارة أكم با أتسا تاكلمي أقبا أي سلى با كوكا سا تاكلمي أقبا كان سلى هكا سيري كسا شدامة دكي كو هبو دكي كو باينكا amma ka tasa shi gaba haka ba kyau ku duba littafin talkhis na sifatus salati mun taba karanta a kasar ya dauka anan to annabi yace kak ku tasa kabari a gaba kuna sallah wala tajlisu alaiha kak ku zauna akan kaburbuka akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 62 wa ashabus sunan salasati da kuma ashabus sunan sune Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i su uku wa ghairuhum da ma waɗansu malaman kamar su Baihaqi da Darqutni walahu shahidun min hadith ibn Abbas akhrajahu Diya'u al-Maqdisi fil ahadith al-mukhtara akwai wani hadisi da Ibn Abbas ya ruwaito shi al-Hafiz al-Maqdisi ya kawo shi a cikin littafin shi al-ahadith al-mukhtara wannan hadisi zai ƙara shaida ya karfafi wancan albani ya ce waƙad takallamtu waƙad takallamtu ala isnadihi fi takhriji sifati salah fi takhrij sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yace na tattauna game da ainihin bayyana a ingancin wannan hadisi a cikin takhrijin da yawa sifati salati shine wannan takhriji na kasan sifati salati in kana karanta sifati salati ka san dama yace ya kasafta ta kashi biyu da kashi na sama da kashi na kasa to daga kasa din nan yake takhrijin ta mun fahimci wannan da kyau ko sannan yace summa fi tahziris sajid sannan kuma sai a cikin tahziris sajid tahziris sajid littafi ne da albani shi da dadewa karami haka ya yi shi ne sakamakon bid'a da aka samu wasu 'yan ɗariƙa suna yi na haɗa makabarta da masallaci da haɗa masallaci da makabarta to ya ce sai abu ya munana wata rana wai wani shehu da ya mutu na ɗariƙa sai suka abin ya kubuce musu suka yi nadama ba su rufe shi a cikin kabari ba to sai suka aje raƙumin shehu ana nan ana nan raƙumi da ya mutu sai aka zo tsakiyar kabari sai aka yi wa da raƙumi kabari tsakiyar masallaci sai aka yi wa raƙumi kabari ya je musu nasiha kasan taurin kan tsiya ba sa jin nasiha suka ƙiji shine sai rubuta wannan littafi ta haziru sajid min ittikhazil quburi masajid tsoratar da mai sujuda game da mai da makabarta wurin sujuda ba a sallah a makabarta jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to a cikin shafi na 21 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace وفي هذه الأحاديث الثلاثة waɗannan hadisai guda uku da aka kawo na daga ƙarshe ɗin nan a cikinsu akwai dalilun ala tahrimil julusi wal wati'i ala qabril muslim haramun ne a zauna akan kabari na musulmi haka kuma haramun ne a taka kabarin musulmi musulmi fa yana da daraja fa musulmi ɗin nan da ka gani kayan Allah ne sai dankawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa musulmi ko yana da rai ko ya mutu yana da daraja shi yasa duk practical da yara za su yi masu koyan aikin likita bai halatta su yi akan gawan musulmi ba albani zai zo ya magana zai tattauna wannan magana a ƙarƙashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karya ƙashin mumini karya ƙashin gawa na mumini kamar karya ƙashin shi ne yana da rai domin a zamanin maguzanci idan mutum ya mutu sai su karya shi akwai wani camfi ne haka wayan aka karya shi to ko da dan wuta ne wato mala'iku me za su yi da karyayye beliefs iri iri ga sunan imani daban-daban kowa da irin nashi to shine sai annabi ya ce karya gawa ta mumini kamar karya shi ne na da rai kowa san ka dauki mumini da ranshi lafiyar shi ka karya shi ya kake ji bai halatta ba to da ya zo nan sai ce to anan ne zai tsaya ya magana dangane da ɗalibai da ke koyan aikin likitanci kamar practice da suke na aikin a aikace ya halatta su akan gawa amma ta kafiri banda musulmi kuma ai mun karanta a cikin hadisin da Ibn Majah da sauran malamai suka ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayani in dajjal yazo Annabi ya ce in yakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum lokacin da dajjal ya fito Annabi ya ce in ina cikin ku ina da rai kowa ya je kwanta ya zaman shi lafiya launi ne zan tsaya muku gogormaya wa in yakhruj walastu fikum yace in ku dajjal ya fito ba ni cikin ku to kuma ya ce famru'un hajiju nafsihi kowa kuma sai ta kanshi amma annabi ya ce wallahu khalifati ala kulli muslim amma Allah ne zai min gadin kowane musulmi wato su musulmi din kayan annabi ne dukiya ce ta annabi mallakar shi ce don haka in yana da rai shi zai tsaya ya kara abin shi in kuwa ya mutu Allah zai kula da kowane musulmi amma sai annabi ya ce duk wanda ya haɗu da dajjal falyaqra alaihi fawatiha suratul kahafi ya karanta ayoyi goma na farkon suratul kahafi kana karantawa zai tafiya baka wuri shikenan ka samu kariya kama ayatul kursi din nan karka sake kai bacci baka yi ta ba ayatul kursi din nan ka yi ta kafa daya kana kwance bacci ya dauke ka zaka kwanta lafiya daram babu mugun mafarki balle kai zabura kai ihu saboda ma'aike ce kana karanta ayatul kursi yanzu zaka kwanta sai Allah ya kawo wani mala'ika sai aji yana gadin ka har gari ya waye muna da makamai ba irin samfurin da bamu da shi duk annabi ya bayar amma matsalar da aka samu shine ba a iya utilizing ba a iya amfanuwa da waɗannan abubuwa ba Allah ya shiryar da mu to shine malam yake cewa wa huwa mazhabu jumhuril ulama'i ala ma nakalahu shaukani yace wannan shine mazhabin mafi yawancin malamai kamar yadda shaukani ya bada labari ya ciro a cikin dalil autar juz'i na hudu shafi na 57 wa ghairuhu da shi da wani malamin cewa mafi yawan malaman musulunci sun ce haramun ne a zauna akan kabari ko a taka kabari lakin hakan nawawi wal asqalani anhum al karahata faqat sai dai kuma al imam nawawi da ibnu hajar al asqalani to su ko sun ce da yawa daga malamai sun ce makaruhi ne kadai bai kai ga ainihin haramci din ba ina son a fahimta in kana karatu so da yawa zaka ga asqalani kuma zaka ga qasqalani in baka yi hankali ba sai abin ya rude ka asqalani ibnu hajar kenan wanda ya sharhin fatihul bari sharhin bukhari mujalladi goma sha hudu duk da mukaddima kastalani wancan a alikafa askalani wannan kastalani dukkansu malaman ƙasar misra ne dukkansu kuma sun yi sharhin sahihul bukhari wancan ya sawa nashi fatuhul bari wannan ya sawa nashi irshadus sari mai fatuhul bari nashi guda goma sha hudu ne mai irshadus sari nashi guda goma sha biyar ne to sai ka lura duk sanda kake karatu in kaga an fara sa as qalani sai ka ce ibnu hajar kenan in kaga an sa qas qalani sai ka ce mai irshadus sari kenan wa huwa nassul imam shafi'i fil ummi yace haka imam shafi'i ya kawo nasi a cikin littafin shi al ummi yace makaruhi ne wa kadhalika nassal imam muhammad fil asar haka nan ma al imam muhammad al majirin abu hanifa a cikin littafin shi al asar shi ma yace ainihin wato makaruhi ne a cikin shafi na 50 45 alal karaha dukan suka ce makaruhi ne wa qala sai shi Muhammadu ya ce almajirin Abu Hanifa ya ce wa huwa qawlu Abi Hanifa haka malamin mu Abu Hanifa ma ya faɗi cewa makaruhi ne qala ash-shafi'i rahimahullah al-imam ash-shafi'i Allah ya ji kanshi ya faɗi a cikin littafin shi al-ummu mujalladi na farko shafi na 246 yace wa akrahu wata al-qabr wal julusa wal ittika'a alaihi ni dai ina karhantawa wato ina kyamar a taka kabari ko a zauna akan kabari ko a kashin gida da kabari ba daidai bane yin haka illa Allah ya ji da rajulu sabila ila kabri mayyitihi sai dai in mutum ya zo zai ziyarci kabarin wani dan uwa nashi ya rasa hanyar da zai biya ketara ya kai kabarin wannan dan uwa nashi illa bi an yata'ahu sai ya zan sai ya taka wani kabari to sai ya ce fa zalika mawdu'u darura wannan larura ce ba laifi kenan an fahimta ko fa arju hina idin an yasa'ahu insha Allah ta'ala yace ina fatan Allah so haka ba laifi wa qala ba'du ashabina shafi'i ya ce amma wasu malamanmu sun ce la ba asa bil julusi alaihi babu laifi a zauna akan kabari wa inna ma nuhiya an al julusi alaihi litaghawwut su waɗannan malamai namu suka ce kawai abin da yasa annabi ya hana a zauna akan kabari don ka aika shi ne akai amma don a zauna a huta to wannan babu komai shafi'i ya ce haka wasu malaman su suka ce zaka ji ma- da maliku yake fa a zahiri amma kaga saboda girmama malami in yi kuskure ana saka ya abin ne a gyara amma kuma wannan ba zai sa a ki bayyana kuskuren ba sai a ce malam wani magana da ya faɗa ya yi kuskure amma sai a ce Allah ya gafarta mishi kaga sai yake dan gyara yadda zai lafazin mun fahimta amma kuma dole tunda kada wani ya je ya rudu dole sai an faɗi cewa wannan kuskure ne sai shafi iya ce walaysa hadha indana kama qala amma mu a wurin mu wannan magana ba daidai bace kamar yadda shi wancan malami ya faɗi wa in kana nuhiya anhu lil madhhab ay at-taghawud inda a ce in ma ya zama kai annabi ya hana zama akan kabari ne saboda yin kashi faqad nuhiya anhu mutlaqan li ghayr al madhhab to ai kuma an samu inda annabi ya hana kai tsaye ba ko dan kashin ba ashe dan haka kai tsaye zama akan kabari bai halatta ba albani yace wa ka anna shafi'i rahimahullah yushiru ila al imam malik kaga kamar shafi'i yana nuni ne ga imamu malik rahimahullahu Allah ya ji kanshi fa innahu sarraha fil muwatta domin al imam shafi'i a cikin maliku a cikin muwatta ya fito qarara litta'awil al-mazkur yayi wancan tawili da aka faɗi cewa abin da yasa aka hana zama akan kabari don kashi ne wala shakka fi butlanihi albani yace babu shakka akan cewa wannan magana ba daidai bace kama bayyana hun nawawi kama yadda nawawi ya bayyana fi ma naqalahu al-hafiz a cikin maganganun da al-hafiz ya ciro daga nawawi din a cikin fathul bari mujalladi na uku shafi na 174 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu anan albani ne ya kuskurantar da maliku ko nawawi ko ibn hajar ko kuwa shafi'i shafi'i su ma duk sun ciro ne imamu malik haka ya fatawa akan cewa aure duk in bai kai rubu dinar ba bai halatta ba aure ya ɓaci shine jismi muktasar suka gini akai to dan haka sai a ce aure sai ya kai rubu dinar me hujja ka imam malik ya ce saboda annabi ya ce in barawo ya saci abin da ya kai rubu dinar sai a yanke hannun shi to rubu dinar shi ke halatta alala ta gaba to don haka farji din nan ma wata gaba ce duk kudin da basu kai haka ko dukiyar da bata kai haka ba bai halatta ya halatta farji ba abdullahi ibn wahab almajirin maliku ne yace wannan magana ba daidai bace Allah gafarta malam yace domin wannan hannu an yanke shi ne an raba shi da mai shi wannan ko farjin ta nan yace kuma ga nazi muna da shi annabi ya halattar da aure da abin da yake bai kai kwatankwacin wannan abu ba bai kai rubu dinar ba shi yasa in mace ta yarje wa kanta da hular da ke kanka ta ce ni wannan hula kadai nake so ko wannan takalmi kadai nake so ko agogon hannunka kadai nake so ko kuwa naira hamsin kadai nake so ya halatta a shar'ance ina ma malamai ne za su je da kan magori su muku cakaki kawai shi amma auren ku yayi daren da kan na'am kiyasi yayi to kiyasi kuwa inda nasi ai ba zai ci ba duk inda kaji ana dafa dusa ana ci ai ba masara lafiyayya ne ba gari ne qultu ni wa kenan Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani mai littafi sai ya ce wal karahatu indahuma makaruhi a wurin waɗannan malamai guda biyu Shafi'iyya da Hanafiya in suka ce makaruhi an gane idza utliqat in dai kaji sun ce kaza makaruhi ne suka yi shiru fahiya litaharimi to haramun suke nufi ya kamata ka fahimci wannan ka'ida dan kaka je ka rude wato in kana karatu ya kamata ka san shi yasa ko ga duk littafin da nazo zan karanta muku sai mu yi tarihin mai littafin don ka ji waye shi me yasa ya rubuta littafin yaya akai da akan wace ka'ida yake tafiya don in yana magana ka san wace irin magana yake yi ko mun fahimci wannan da kyau ko yanzu misali cikakken bazazzagi in ya zo tinkiya wannan farar tinkiya da ke haihuwar rago ba fa zai ce tinkiya ba sai ya ce akuya eh bazazzagi inda cikakken bazazzagi sai ya ce akuya wannan tinkiya kuma eh, akuya kuma ja akuya sai ya ce mata kadduwa to ashe ya kamata in kana saurare kana karatu ko kana karanta an kaji sai ka fahimci wannan littafi bazazzagi ne ya rubuta in ya ce ai muna da awaki guda arba'in to ka san yana magana timaki yake da su kai ba kano a to yanzu in kana karanta littafin ba shafi'i in ka ji ya ce kaza makaruhi ne ya shiru yana nufin haramun ne in ka ji ba hanafi ya ce kaza makaruhi ne ya shiru yana nufin haramun ne in makaruhi yake nufi sai ya ce karahatu tanzih amma in ya ce makaruhi ya shiru to yana nufin haramun ne in ko yana nufin makaruhi da kai ba malike ka sani sai ce maka karaha littanzihi wannan karhancin an yi shi ne amma ba na haramci ba ne na tsantseni ne kawai ko mun fahimta aha kai ba malike in aka ce sunna a cikin littattafan da ka saba karatu sunna ana nufin kanwa farilla dan haka sai a ce maka sallar idi sunna ce sallar roƙon ruwa sunna ce Ah, to amma in ka koma su can kana dubawa su ba za ka ji sun ce sallar idi sunna ba sai su ce sallar idi wajibi ce sallar roƙon ruwa wajibi ce tahiya da salatin annabi ba za su ce sunna ba sai su ce tahiya wajibi ne wajibi ce salatin annabi wajibi ne kaga ya kamata ka fahimci wannan to su in suka ce sunna to su kuma mustahabbi suke nufi to ya kamata sai kai gwagwarmaya cikin duniyar ilimi zaka gane waɗannan abubuwa jama'a mun fahimci wannan shi yasa duk littafin da zaka karanta ka binciki tarihin malamin duk wani malami da ka sani ya rubutu akwai tarihi akan shi mun sha faɗi tafi ka je ko littafin sayarwa alamin nubala ka ɗauka tun daga tarihin khadijatul kubra ba ita ce musulma ta farko ba khadijatul kubra matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har shekara 700 na farkon musulunci malamin sai da ya tarihin an buga littafin mujalladi 25 ne tun bara nan nazo na gaya muku an kawo shi kasuwar kurmi naira 13500 baka siya ba yanzu ya kai dubu ashirin da biyar to tarihi ne na duk wani malami yana nan akwai tarihin shi a ciki wallahi karatu sai an sai littafi kuma sai an je an zauna gaban malamai kuma sai an yi shi kana son bacci zaka hakura wallahi ibnu taymiya yace a dare ɗaya yana duba tafsiri 80 akan aya ɗaya tafsiri yace ya bude wannan ya game wannan malami yace shi yasa an yazo yana magana sai ga kamar wahayi ake mai yayi karatu ne sai an yi in ba a yi ba din naɗinka ko ya tokare silin zai sako ba kwarai da gaske sai an karanta wallahi ka san komai ana iya ƙaryar shi za ka iya ƙarya ka ce wannan gida gashi nan samari haka suke zuwa layin masu kuɗi ɗin can sai je ya samu wani gida fes fes sai a ɗauke shi hoto ya karkace haka a jikin mota sai je yana sai ya saka a cikin notebook ɗin shi zai tafi makaranta shi kenan sai babu budurwa shi ɗan rike mana haka ta buɗa isa kai ne nan sai ya ce a wannan gidan hayan babanmu ne ma dai na je na wai gidan haya ne ma ya ma wuce su zauna ciki zaka iya ƙaryar kuɗi zaka iya ƙaryar sarauta ka ce ai mu jinin sarauta ne mu kaza amma kai jinin malanta ne eh to ina asarin malanta a jikinka shi karatu ba a cewa na baro shi a gida ko ana barin shi a gida amma ina motar ka wani ta yi faci ne shine na tsaya na yaushe ta mota duk zaka iya ƙarya Allah ya shiryar da mu to shine sai ya ce in suka ce makaruhi abin da suke nufi kenan haramun kaga ya kamata ka fahimci lafuzan shari'a akwai ilimi a cikin usulul fiqh ilimi ne mai zaman kanshi sunan shi al-ashbahu wan nazair kalmomi ne masu kamanni da juna da hukunce hukunce masu kamanni da juna sai ka iya bambance su ko a Hausa in ba haka ba sai ka buga ƙwarya na taɓa buga muku misali da ita ce in ka je yan goro ka ce a bani ƙwarya guda sai su kirgo goro guda ɗari sai su baka in ka je yan azara ka ce a baka ƙwarya guda sai su baka guda ɗari mun fahimci wannan in ka tafi yan luddaya in ka ce a baka ƙwarya sai a baka wannan da ake fafewa daga dima amma duk sunan ɗaya ne amma kaga ma'anar ta sha bamba to wannan makaruhi akwai inda Allah ya kira shirka a cikin alkur'ani ma ya ce mata makaruhi da ya lissafo shirka da kaza da kaza sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duk waɗannan laifuffukan a wurin ubangijinka makaruhi ne to shirka makaruhi ce amma wannan an faɗi makaruhi ne a harshen larabci abin kyama shirka ba abin kyama ba ce to amma wa hadha aqrabu min wa hadha aqrabu ila sawabi min alqawl bil karahati fa hasab yace cewa haramun ne a zauna akan kabari ko a taka kabari wannan magana ita ce tafi dacewa da abin da yake daidai fiye da a ce makaruhi ne ko kuma a faɗi wata kalma makamancin haka wal haqq al-shaykh al-albani yace a kashin gaskiya alƙaulu bit taharimi abin da yake gaskiya shine a ce waɗannan abubuwa haramun ne li'annahu alladhi yanussu alaihi hadisi hadisu abi huraira wa uquba domin shine abin da nassin hadisin abu huraira da uquba to suke nunawa hadisin abu huraira mun karanto shi da hadisin uquba waɗanda ainihin suke nuna hadari da irin narko da bala'i na wanda ya taka ko ya zauna akan kabari kaga wannan haramun ne kenan sai ce lima fihi ma min at-tarhib shadid saboda irin firgitawa wadda ke da tsanani a cikin waɗannan hadisi wa bi hadha qala jama'atun min ash-shafi'iyya an samu wasu ma malamai daga cikin shafi'iyya sun bada fatawa akan haka kaga inda albani ya gagari duk waɗannan malaman da ke jayayya da shi kenan kowane ne kai a mazhabar duniyar nan ya riga ya karanta mazhabarka kana can kana bacci saboda haka ka gama kumfar bakin ka kakaf sai ce to ai ga littafin ku na fiqhu kaza ya ce kaza sai a duba sai ai maka ilzami da shi ka yadda da shi ɗari bisa ɗari amma baka karanta ba sai ka gama kumfan bakin tukuna sai a ce to ka gama eh to gashi karanta to shine yace da suka yi haka da wani mutakharriji daga jami'a azhar ya fito daga jami'a azhar shine sai da aka buga ya rasa mafita sai ce to shi mutakharriji ne shi yayi digiri akan islamic studies kai ina shahada ka ina certificate ɗinka sai ce shahadati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce shahadata wannan shahada da ake bayarwa an kaga makaratu in baka cancanci abin da aka rubuta ba ai ita ce shahadatu zur ko an ce ka ci islamic studies ka ci arabiya ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza amma baka san addinin musulunci da za a zo maka da mas'ala yar karama ta aure sai ta rikirkita ka mun fahimci wannan da kyau ko ko a ce mutum ya je yayi lo yayi menene yayi menene yayi menene tika shi yasa karka yaudar kanka karatu yana nan a wurin malamai a cikin gari jami'a wuri ne da ake kintsa mutane don su iya zaman ofis kawai amma tsabagen karatu wallahi ko na bokon ne sai in an yi lacca sai ka dawo gida kana karanta a cikin littattafai in ba haka ba za dai ka iya jayayya da gaddama da sauran abubuwa amma tsabagen ilimi sai ka yi karatu tunda Allah ya ce ikra ka yi karatu sai ce wa rabbukal akram ubangijinka zai maka karimci yana da karimci ma'ana ka yi karatun Allah zai maka baiwa jama'a mun fahimta ko kuma annabi ya ce innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya in ba haka ba da duk wanda yake malami da ya zama me da babanka in malami ne da ka zama malami to amma ka duba duk abin da ya zama yana aiki da profession ne kwarewa sai ka koya in babanka makeri ne in baka koyi kiran nan bayaya amma babanka na da katon baki ba da wuya baka yi katon bakin nan ba tunda wannan ba profession bane ko Allah shi da mu to shine sai yake cewa wa ilaihi a minhum an-nawawi daga cikin malaman shafi'iyya waɗanda suka ce haramun ne a zauna kan kabari akwai nawawi wa ilaihi dhahaba sanani fi subul salam ga wannan magana ma sanani ya tafi a cikin subul salam dama shi al-amiru sanani ba matsala dama shi baban shi sarki ne kuma ya tashi ya karatu akan addinin musulunci daga ƙarshe shi ma ya zo aka bashi sarauta to sai ya zama alhamdulillah ga sarauta ga ilimi kuma ya zama baya ta kalidanci da kowa duk inda ya ga gaskiya yana bi ka je ka karanta littafin shi subul salami ka gani za ka gama ganganu na adalci misali da zan buga muku ɗaya cikin adalcin maganar shi wajen salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka ɗauki bulogul mara za ka babin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama daga farkon bulogul mara a cikin kitabus salati al'amir san'ani da ya zo ya ce to wajen ambatan annabin aka zo sai a ce sallallahu alaihi wa alihi kada a tsaya wa sallam kawai sallallahu alaihi wa sallam yace a a ƙara da wa alihi yace domin wannan kalma wa alihi haka salati yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to amma da fitina ta zo ta faru tsakanin sahabbai da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu waɗannan suka yi ƙarfi akan waɗannan sai aka hana a ce wa alihi din yace to wannan kam ko da bangaren mu ne suka hana a faɗa din ahlus sunna yace to bamu goyi baya ba tunda daidai ne in an zo a ce wa alihi din to kaga adalci shi yasa in suka zo zaka yi salati sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun na nan cikin subul salam kuma al-amir sanani kenan sharhi ne na bulugul maram a cikin juz'i na farko shafi na 210 abin da yasa ai qur'ani ya nuna ai salati ga annabi da alayen shi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wajen salatin da annabi ya zo karantarwa sai aka je na Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ashe har da alaye din a cikin subul salam juz'i na farko shafi na 210 wa malal faqih ibn hajar al-haytami fi zawajir babban malamin fiqh ibn hajar al-haytami a cikin littafin shi az-zawajir min iqtira an iqtira fil kaba'ir littafi ne dake magana akan manya manyan zunubai kamar yadda ka san kitabul kaba'ir na al-imam az-zahabi to amma babba ne wannan ya kawo shi da tsari ya kawo cewa kaza haramun ne sai ce saboda annabi ya ce kaza kaza ya kawo a cikin juz'i na farko shafi na 143 ila annahu kabira yace zama akan kabari babban zunubi ne lima asharna ilaihi min alwa'idi shadid saboda narkon da muka yi nuni gare shi na ainihin wato azabobi masu yawa da annabi ya faɗi walaysa zalika ani sawabi bi ba'id wannan magana da ya faɗi bata nisanci daidai ba wato daidai ce insha Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sabi'an abu na bakwai daga cikin abubuwan da ashekul muhaddis al'allamatu abu abdurrahman al'albani yake lissafawa waɗanda ba su halatta a yi a wurin kabari ba ya ce assalatu ilal qubur tasa kaburbuka a gaba a yi sallah bai halatta ka tasa kabari a gaba ka ainihin yi sallah ba kabarin nan kwaya ɗaya ne ko da yawa bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci lil hadithil mutaqaddim anifan saboda hadisin da ya gabata a dazu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tusallu ila al qubur kakku tasa kaburbuka a gaba ku yi sallah ash-shaykh al-albani yace wa fihi dalilun ala tahrimi salati ila al-qabr li zahirin nahyi a cikin wannan hadisi akwai dalili akan haramcin tasa kabari a gaba a yi sallah saboda zahirin wannan hani da annabi yace kada ku yi sallah kuna masu tasa kaburbuka a gaba shine ma'anar la tusallu ilal qubur ma'ana ga kabari a gaban ku to kar ku yi sallah haka to wannan ya nuna haramun ne wa huwa ikhtiyarun nawawi haka al-imam an-nawawi ya zaba cewa haramun ne fa qala al-munawi fi faid al-qadir al-imam al-munawi a cikin littafin shi faid al-qadir sharhi ne na littafin al-jami' as-saghir na al-imam abdurrahman as-siyuti sharihan lil hadith munawi da ya zo sharhin wannan hadisi sai ya ce ai mustaqbilina ilaiha wato kada ku fuskanci kaburbuka ku yi sallah lima fihi min at-ta'zim al-baligh saboda tasa kabari a gaba ana yin sallah akwai ainihin matukar kaiwa matuka wajen girmama shi li'annahu min martabatil ubudiyya domin wannan wani mataki ne na bauta ka tasa shi a gaba kuma kana sujuda kana ruku'u kana abubuwan sallah fajama'a ya'ani alhadithu bi tamamihi wannan hadisin an tattaro shi baki daya sai ya tattaro bainan nahyi an listighfaf bi ta'zimi wa ta'zim albaligh wato rena gwargwadon wannan abu da zaka yi na cewa to ai na tasa shi a gaba ne ko da yake ba shi nake yi wa sujuda din ba kaga ka sauƙaƙar da abin to wannan hadisi ya tattaro wato kaskantar da wannan girmamawa da kaiwa matuƙa wajen girmamawa ɗaya ne ma'ana kamar yadda bai halatta ka tasa kabari ka nemo kabarin sujuda ba to anan ka koma bauta kabari kenan to wannan shine at-ta'zimul baligh kaiwa matuƙa wajen girmama shi bai halatta ba haka to haka kuma at-ta'zimul khafif girmamawa wadda take yar karama mai sauki ya zama Allah kake wa sujuda din amma kuma da kabari a gabanka to bai halatta ba shi ma ثم قال في موضع آخر أو نور دبان في مناوية فإن ذلك مكروه ينهك مكروه أتكين شريعة فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة idan mutum ya ainihin nufi wani kabari ko wata makabarta ya ce bari ya je ya salla a wannan wurin kabari ko a makabarta don akwai wata albarka ta musamman da zai samu faqad ibtada fi ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to ya kawo bid'a a cikin addini wadda Allah bai izini da ita ba wal muradu karahatu tanzihi abinda ake nufi da makaruhi dinnan karhanci ne kawai ba wai ya kai ga matsayin haramci ba kamar yadda muka yi bayani qala an-nawawi amma al-imam an-nawawi yace kaza qala ashabuna haka malaman mu na shafi'iyya suka faɗi suka ce makaruhi ne amma nawawi sai yake kokarin yi wa gyara ya gyara wa maganar malaman su malaman shafi'iyya sun ce makaruhi ne kawai amma sai yace haka malaman mu suka faɗi walau qila bi tahrimihi li zahiril hadisi lam yab'ud amma da za a ce haramun ne a tasa kabari a gaba ana sallah ko da sallar ga Allah ake yi to da za a ce haramun ne yin haka saboda abin da zahirin hadisin ke nunawa kenan to ba a kawo wani hukunci wanda yake yayi nisa ba daidai ne ba a kawo bakuwar magana ba in ma an ce haramun din ne wa yu'khadhu min al-hadisi an-nahyu an salati fil maqbara kuma har wa yau za a iya cire hukunci daga cikin wannan hadisi cewa shari'ar musulunci ta hana a yi sallah a makabarta ma'ana sallah ta ruku'u da sujuda shari'ar musulunci ta hana a yi a makabarta sallah a ɗauki gawa a kai ta makabarta a yi mata sallah shari'ar musulunci ta hana amma da a ce zai zama an rufe mamaci ne ba a yi mishi sallah ba to babu laifi musulmi su je su tsaya wannan a jikin kabarin shi su yi mishi sallah babu laifi akan haka amma a ɗauki gawa a kai ta makabarta ko kuma a je a yi sallah ta ruku'u da sujuda a makabarta ko gurin da yake a kabar da kabari to wannan shari'ar musulunci ta hana fa huwa makruhun karahata tahrimin yin sallah a makabarta din makruhi ne karhancin kuma na haramci mun yi bayani akan wannan a cikin ainihin tattauna da muka yi a dazu wa yanbaghi an yi ulama الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي أما فيا كما تأسني أن التحريم المذكور وأن حرام تي da ake magana cewa ka tasa kabari a gaba kana sallah haramun ne to ya kamata a san cewa inna ma huwa idza lam yaqsid bil istiqbali ta'zim al maqbul sai dai fa in ya zama mutum bai nufi girmama wannan wanda ke cikin kabarin ba da wannan sallar kawai dai ya ce bari ya je ya sallah sai ya sallah sai ya zama da kabari a wurin ko kuma ya zama a makabarta ne to wannan shine fa ake magana akan haramun amma ash-shaykhul albani yace wa illa in kuwa mutum ya sallah a makabarta ko a wurin wani kabari da nufin girmama wannan da ke cikin kabarin fa huwa shirkun wannan shirka ce ai mun fahimci waɗannan abubuwa da kyau ko jama'a to Allah ya shiryar da mu har wa yau yace qala ash-shaykh Ali al-Qari ash-shaykh Ali al-Qari wani babban malami ne ya faɗi fil mirqa a cikin littafin shi al-mirqa sharhi ne na ainihin littafin mishkatul masabih a cikin juz'i na biyu shafi na 372 fi sharhihi li hadha al-hadith da yazo sharhin wannan hadisi Ali al-Qari yace ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم yace da a ce wannan girmamawa da ake wa wannan kabari ya zama ana yi ne ga kabarin da kuma ainihin shi wanda ke cikin kabarin to da wanda ya zo yana irin wannan girmamawa ya zama kafiri ma'ana da zaka zo ka kwanta ka tasa kabari gaba kana sallah kana sujuda da nufin girmama kabarin da wanda ke cikin kabarin to shikenan kai da kai haka ka zama kafiri mun fahimci wannan da kyau ko dan haka sai ce fattashabbuhu bihi makruhun to kamantuwa da aikin da yake zai kai ga kafirci to abu ne wanda shari'ar musulunci ta karhanta wato ta kyamata wannan da ya kwanta yana yi wa kabari sallah yana wa kabari sujuda da kai da ka kwanta gaban kabari kana sujuda amma ga Allah kun yi kama da juna to ka kamantu da wanda yake aikin da ya kai ga shirka to shi kanshi shari'ar musulunci tana kyamar wannan abu dan haka sai ce wa bagi an yakuna karahata tahrimin dan haka wannan karhanci da ake cewa ko da baka yi niyyar girmama shi kabarin ba to karhanci ne na haramci kawai wa fi ma'anahu bal aula minhu yace abin da yafi dacewa ma da a ce haramun wanda yake ma'anarsa ɗaya ko kuma ma shi yafi dacewa a ce haramun aljinazatul mawdu'a wa hiya min mabtuliya bihi ahli makkah gawa da ake ajewa a gaba misali sallar juma'a a ko sallolin salawatul khamsu sai a zo da gawa a ajiye ta a gaban masallaci ko kuma a gaban masallata a ce an idar da sallar azhar ko sallar juma'a ko sallar idi za a yi wa wannan gawa sallah babu laifin an yi haka amma a kawo gawan nan a ajiye ta a gaban masallata ba fa sallar gawa ba za su yi sallar azhar ne sai su tasa ta a gaba kafin su zo ga sallar gawa din to wannan shi yafi dacewa ma da a ce haramun ne shine yace gawa wadda ake ajewa yana daga cikin abin da mutanen Makka suka jarabtu da wannan ainihin bid'a haisu yad'una aljinazata inda alka'aba yayin da suke aje ainihin gawa a jikin Ka'aba summa yastaqbiluna ilaiha sai kuma su zo su tasa ta a gaba lokacin da suka zo salloli biyar ko sallar azhar ce ko la'asar ce to wannan ainihin bid'a ce haramun ne sai a samu wani lungu sai a aje gawar can in aka idar da sallah azhar ko juma'a ko idi sannan sai a ɗauko gawar sai a tasa ta a gaban masallata ai mun fahimci abin da muke nufi da kyau ko ba mu ce ajiye gawa a gaban liman da ake sallar gawa ba kyau ba ba wannan karatun muke ba yau abin da muka ce gawa a ɗauko ta a kawo ta a aje ta gaban masallata za su yi sallah mai ruku'u da sujuda to wannan haramun ne su samu wani gefe can su aje gawar in suka idar da sallah su ɗauko gawar su tasa a gaba su yi mata sallah abin da harshen mu ya faɗi kenan mun fahimci wannan da kyau ko yawwa Saminan abu na takwas daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta a wurin kabari as-salatu indaha walau bidun istiqbalin sallah a wurin da kabari yake ko da baka tasa shi a gaba ba ko baka fuskance shi ba shi ma ya shigo cikin abin da shari'ar musulunci ta haramta wato shari'ar musulunci ba ta son ta hada ibada da makabarta babu alaka tsakanin makabarta da masallaci mun fahimci wannan da kyau ko ya zama ka zo kai sallah ka tasa kabari a gaba dama wannan haramun ne mun ji to ko ma baka tasa shi a gaba ba yana dama da kai ne ko hagu da kai ko bayanka to wannan ma haramun ne wa fihi ahadith ash-shaykh al-allamatu al-albani yace akwai hadisai da aka samu akan haka al-awwalu hadisin farko an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al'ardu kulluha masjidun illal makabarata wal hammam manzan Allah ya ce bayan ƙasa filin ƙasa duniyan nan da ka ganta ko ina gurin yin sallah ne wurin yin sujuda ne sai dai makabarta da alhammamu abinda ake nufi da alhammamu ba asalin wurin wanka wurin ba haya ba dama wannan kowa ya san ba za a yi sallah ba abinda ake nufi da alhammam shine swimming pool wurin wanka irin wurin kurmi mu faɗi da hausa wurin kurmi da za a tara ruwa ko kuma wata ƙorama ko wani kogi mutane su je suna kurmi shi ake nufi da alhammamu amma alkhala to shine wurin da zaka je ka tsuguna kai kashi dama wannan shari'ar musulunci yanke ai ba ma sai an yi bayani ba kai ma ba ka je sallah amma alhammam wurin da ake swimming pool wurin kurmi to wannan kam shari'ar musulunci ta haramta ai sallah a wurin haka makabarta ma shari'ar musulunci ta haramta ai sallah a wurin akhrajahu ashabu sunan al-arba'a malamai da ke da littafai as-sunan guda hudu din nan su suka ruwaito shi illa nasa'i banda nasa'i ma'ana duk sanda kaji an ce ashabu sunan al-arba'a ko kaji an ce akhrajahu al-arba'a malamai hudu ba malaman garin ku ba ba malaman garin mu ba ba na limaman garin ku ba namu ba a'a malaman hadisi suna da wasu kalmomi da suke amfani da su sai ka je ka koya a gurin su duk sanda kaji sun ce muttafaqun alaihi wannan hadisi malamai sun haɗu akan shi suna nufin bukhari da muslim suka ruwaito shi duk sanda kaji an ce wa huwa mukharrajun fi sahih wannan hadisi yana nan bukhari to ya fitar da shi a cikin sahih to sahihul bukhari ake nufi duk sanda ka zo kana karatu kaji an ce akhrajahu sab'a malamai bakwai suka fitar da shi sai ka ce ahmad bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibnu majah sune malamai bakwai duk sanda kaji an ce malamai biyar sai ka cire Bukhari da Muslim cikin wancan lissafin ka ce Ahmad Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah duk sanda kaji an ce malamai hudu sai ka ce Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah gaji an ce malamai uku sai ka ce Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i sai ka cire Ibn Majah to yace ashabu sunan al-arba'a wato Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to sai sauri yace illan Nasa'i banda an-Nasa'i to shikenan sai ka ce Abu Dauda Tirmidhi da Ibn Majah kenan wa ghairuhum da ma waɗansu malaman sun fitar da wannan hadisi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci ala sharti shaykhaini a bisa sharadi da bukhari da muslim suka tafi akai mun shayin bayani akan wannan kama qala al hakim kamar yadda al hakim ya faɗi a cikin al mustadrak wa wafaqahu al zahabi al imam al zahabi ya dace ya yadda da abinda al imam al hakim ya faɗi a cikin talkhis al mustadrak kenan wa illa bil irsal الشيخ الألباني يتي أما أن إلا أنت وانا حديثي دي چوا مرسليني إذا ما لمن حديثي أنا مغانا يكاو حديثي يكاو وانا دسك إنغانتا كي صحيح ko kuma shi ya inganta shi sai ya ce amma wai an ce kaza to bai yadda da wannan maganar ba ko ba haushe yake magana ya ce wai an ce bai yadda ba kenan to ya ce wa illa bil irsal wai an illanta wannan hadisi an ce yana da illa wai mursali ne mursalin hadisi shine hadisin da tabi'i kai tsaye ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wannan shi ake kira mursalin hadisi to yana daga cikin ainihin nau'o'i na da'ifan hadisai to a shekul albani ya tabbatar wannan hadisi babu irsali a cikin shi don haka da ya kawo magana hakim da zahabi sai ya kawo wannan magana mai rauni sai ya ce walaisa bi shay'in amma wannan magana da aka ce wai wannan hadisi mursali ne ba maganar komai bace ba wata magana bace mai muhimmanci walau sullima bihi da ma za a yadda da maganar da suka faɗi a sallama tasliman jadaliyan a ce to mun yadda cewa akwai illa ta irsali din faqad jaa min tariqin ukhra yace ai hadisin ya zo ta wata hanya daban salimatin min al irsal wadda ita kuma babu irsali din wa hiya ala sharti muslim ita kuma ta inganta a bisa sharadin al imam muslim ina za a samu ƙarin bayani babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya ce wa qad fassaltu al-qawla fi zalika nayi bayani game da wannan mas'ala dalla dalla fi samar al-mustatab a cikin littafi na mai suna as-samar al-mustatab fi fiqh as-sunnah wal kitab fi al-mabhas as-sadis a cikin babin da ke bayani akan babi na shida min as-salati babi na shida daga cikin ainihin babin sallah sai ka je ka samu wannan littafi kenan ko sai dai kuma gairu matbu wannan littafi ba a buga shi ba asani irin waɗannan bayanan ko baka samu a cikin wannan littafi nashi ba zaka iya bincika sai ka samu cikin wasu littafan nashi yana kamar yadda kaga al'adar al-Imam nawawi haka tabi'ar Albani take al-Imam nawawi in yayi magana a cikin sharhin sahihi Muslim sai ya dawo cikin littafin shi ainihin al-Azkar sai ya sake ta sai ya sake dawowa cikin Riyadus Salihin sai ya ta bari mu buga misali da magana daya da yazo magana akan gulma babin gulma a cikin sahihi Muslim yace malamai sun haɗu akan cewa a gulma bata halatta ba haramun ce lallai mecece gulma shine ka faɗi aibin mutum alhali baya nan ya sha giya ka zo ka zauna ka yi hirar ya sha giya to kayi gulma shi kai kuma ka zama fasiki don kai kuma kayi gulma tunda yayi in kuwa da bai ba fa to kayi mishi kazafi ashe musulunci ba ruwanka da laifin wani kenan yayi laifin ya tabbata dubu bisa dubu yayi to in ka zo ka zauna kai zance a kan shi to ka zama fasiki ka zama annami ne ka zama magulmaci in kuwa dama bai yi ba fa faqad bahattahu kai mishi buhutu kai mishi kiran ƙarya to sai ce amma wurare shida malaman musulunci suka ce anan kam ya halatta ai gulma shine a faɗi aibin mutum na farko kai ƙara mace ta kai ƙaran mijinta ko miji ya kai ƙaran matar shi kaga ta je ta kai gulma shi ne laifin shi ne mun fahimci wannan da kyau to amma jara take nufin yi ai ta je ta ce ala gafata malam ya kamata a yi wani nasiha yana kaza yana kaza yana kaza ko kuma shi ya kai karatta kaga wannan ta kai kukan laifin shi ne a wurin inda za a yi gyara akai ba fa kai kara irin wannan na al'ada da ake kotu kashe aure ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan daga ciki akwai tajrihin ruwatu tajrihur riwati masu hadisi da suke makaryata din nan mutanen banza da makamantansu ka zo kana faɗin laifuffukan shi ka ce wane kaza kaza da kaza da kaza da kaza kaga laifuffukan shi kake faɗi amma dole ne ma in ma da a ce malaman musulunci ba su yi haka ba da sun yi laifi domin wasu mutane ne yan banza suka shiga cikin ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama domin su munana abin to ku da Allah ya sana she ku wannan illar dole ku tashi ku faɗi dan haka kuwa ga ana ha maza ha mata kungiya ce ba ta so dariƙa ce ba ta so su wane ne ba sa so dole in hadisi bai inganta ba ko shugaban kungiya ko limamin kungiya ko shugaban malaman kungiya ko dan malikin kungiya kowaye ya faɗa mun fahimta da kyau sai an ce wannan hadisi bai inganta ba don me li'ada'i amanatul ilmiya don idar da amanar ilimi al'imamu shu'uba ibn al-hajjaj a iraq sai da aka ce mishi kai waɗannan malamai da kake cewa makaryata ne a cikin hadisi baka tsoron ranar alkiyama ku yi rikici a gaban Allah ya ce wallahi in yi husuma da su a gaban Allah akan na ce su makaryata ne ya fi min sauki da in bari aiwa manzon Allah karya shu'ubatu ibn al-hajjaj kenan na daga cikin manyan malaman da suka fara magana akan ainihin hadisai da basu inganta ba a lokacin shi ai mun fahimci wannan da kyau ko to imam an-nawawi ya lissafo waɗannan wurare a cikin littafin shi al-minhaj wurare shida waɗanda yace ya halatta a ƙarya ya halatta a yi gulma saboda neman gyara ne da ya taho cikin littafin shi riyadus salihin babin gulma sai ya sake maimaita su da ya sake tahowa cikin littafin shi al-azkar sai ya sake maimaita su to ɗabi'ar al'imamin nawawi kenan ko da waɗannan gurare guda shida da ya lissafa muhammad ibn ali ash-shaukani yana ganin ba dukkansu ne suka cancanta ba don haka ya gyara ya ɗan littafi karami haka ya sa mishi raf'ur rayyib fi ma ya juzu wa ma la ya juzu min al-ghiba dauke shakka da kokwanto game da wuraren da suka halatta a gulma da wuraren da basu halatta ba shaukani ya yi gyara akan waɗannan wurare guda shida na kawo wannan ne don karka je ka gino akan waɗannan wurare guda shida ka je ka nemi wannan littafi na shaukani dan karami ne haka an gane wannan ko darul ifta na saudi arabia sun buga wannan littafi sa'annan in baka da wannan ka samu littafin alhalal wal haram na ad-doktor yusuf al-qardawi shi ma ya dan tsunkuno kaɗan daga cikin abin da shaukani ya faɗi to al'adar imam nawawi ya faɗi wannan magana a wannan littafi sai ya sake maimaita ta sai ya sake maimaita a wannan littafin muhammad nasiruddin al-albani yakan yi haka don haka in yace tafi ka duba littafin silsilar sahiha in baka gani ba tafi ka duba wani littafin nashi in Allah ya taimake ka sai ka gani a can saboda me yiwa baka samu wannan ba to sai ka samu wannan mun fahimci wannan da kyau ko asani hadisi na biyu da ke tabbatar da cewa bai halatta a yi sallah a wurin da kabari yake ba ko a makabarta an anas daga anas annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama naha an salati bainal qubur anas yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a yi sallah a tsakankanin kaburbuka annabi ya hana a tsaya tsakankanin kaburbuka a yi sallah rawahul bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 441 da 442 da 443 min turuqin ta hanyoyi da dama an anas daga anas qala al-haythami al-hafiz al-haythami ya faɗi a cikin littafin shi fil majma majma'uz zawaid a cikin juz'i na biyu shafi na 27 yace wa rijaluhu rijalus sahih mutanen da suka ruwaito wannan hadisi mutanen da ke riwaya hadisan bukhari ne ina son mu bambance tsakanin alhaitami da alhaisami alhaitami shine muka gabatar da maganar shi a ɗazu wanda ainihin aka ɗauko maganar shi mai littafin azzawajir an iqtirafil kaba'ir haitami haka sunan yake haita haita haitamiyu wannan kuma haisamiyu wancan haitamiyu ana danganta shi a ce malamin fiqh wannan haisamiyu shi kuma malamin hadisi wancan sunan shi da ta haitami wannan ku sunan shi da ca haisami shine malamin hadisi mun fahimci wannan da kyau ko shine yake da littafin majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid akwai littattafai da malaman hadisi suka zauna suka yi zawaid na ibnu maja zawaidul musnad zawaidu kaza hadisan da aka samu imamu ahmad na da su sauran malamai ba su da su hadisan da aka samu ibnu maja na da su sauran malamai ba su da su to sai shi kuma sai tattara waɗannan irin hadisan shi kuma sai wannan littafin shine ya sa mishi majma'uz zawaid waɗancan zawaid zawaid to ga matattarar su gaba ɗaya wa manba'ul fawaid kuma mabubbugar fa'ida malaman hadisi kenan wannan littafin sanda yake rubuta shi in ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya gaji sai ya zaunar da matar shi yana mata dictation yana mata shifta yana gaya mata tana rubutawa in hannun ya gaji da rubutu da shi da matar suka rubuta wannan littafi haka sai ta yi babbaku ta yi babbaru ta yi wani in ba haka banda ya kamata a sanya alikafa sai ta sa maka an baki inda ya kamata a sa aluja sai ta sa maka alu baki قلت ني محمد ناصر الدين الألباني ألباني من لتافرينة ورواه ابن الأعرابي في معجمه ابن الأعرابي يرويته وانا أتكلم لتافرينش معجم با ابن العربي با با ابن عربي با ابن الأعرابي أنغاني أتكلم ورقة تكدات تريبيو دا تلاتين دا بيار أفسكا تفرقو ناي بيان وانا والطبراني في الأوسط دا الإمام الطبراني أتكن مؤجم الأوسط جزء نفرقو شافي نتريبيو دا تمانين والضياء المقدس في الأحاديث المختارة دا ضياء المقدس أتكن لتافنش الأحاديث المختارة أتكن تكدات سبا إن دا ترى fuska ta biyu a lokacin da albani yake faɗan wannan magana ba a buga wannan littafin ba amma shi da kanshi ya ɗauki wannan littafin ya haƙaƙa shi kuma yana canza a buga shin Allah su wazadu ya ce dukkansu a tasu riwayo a nasu riwayoyin sai suka yi ƙari cewa alal jana'izi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi sallah tsakankanin kaburbuka sallar gawa ma'ana a ɗauki gawa a kai ta cikin makabarta a ce za a yi mata sallah to annabi ya hana wannan shine fa'idar da wannan ziyadar ta nuna mana to in ya zama a ɗauki gawa a kai ta cikin makabarta a yi mata sallar gawa haramun ne to ina kuma ka je kai sallar ruku'u da sujuda kenan amma kamar yadda muka faɗi da a ce an rufe mamaci ne sai ya zama bayan an rufe shi sai ba a yi mai sallah ba to sai a iya tsayuwa akan kabarin shi sai ainihin a yi mishi sallah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik